Bayanai na nunin cewa tun da misalin karfe tara na daren Alhamis ne da kuma daren jiya Juma'a na ta harbe-harbe tamkar yaƙi ya zuwa karfe sha biyu na dare. maharan dai kamar yadda muka samu labari sun kai farmaki ne a ƙauyen tsugunne inda suka kore masu dabbobi ya zuwa ƙauye na gaba wato sure nan ɗin ma bayan sun razana mutane da harbe-harbe a sararin su bahana sai suka yi awon gaba da shanu da kuma sauran dabbobi na mazauna ƙauyen A ƙauyen Goje sun shafe sa'a biyu suna bi gida-gida inda suke ɗaukan duk abin da suka ga iya musu daɗi. A kuma cikin wannan halin ne har suka kashe wani bawan Allah mai suna Malam Kabir. Sauran ƙauyukan da suka shiga sun haɗa da Kurmiyal, Mai Ɗoriya da kuma 'yan gayya. Nan ma ɗin suka kore masu dabbobi ya zuwa ƙauye na gaba wato Salihawar ɗan Alhaji. Kana kuma suka kore masu garkunan shanunsu. To yanzu zai da dalakutun kimanin misalin karfe tara. Na. dare muke jin harbe-harbe suna ragujin tashi a ruwan tsohuwa da sabuwa. Hmm. Wanda muke ganin bullowa mutanen nan ce suka zo aka kuma sanar da hukuma a matsayin ta kawo da muka ta bashin mu wajen ganin Allah ya taimaka an to sai muka ji matsin jirgi ya zo ya wuce daidai lokacin da suke ruwa suna operation jihar juma'an nan. muka ji dauki na wuke tunanin ko jami'an tsaro ne aka sanar jirgi ya zo ya wuce muke fatan in Allah sa jami'an tsaro ne ko Allah sa kawo dauki ya kamata a ce mun samu daukin shugaban kasa da gwamnan wanda jihar kudu shugaban kasa take Allah ke kawo mu wannan abu wanda muke fama gobe abin ya koma kamar tashi suna nan yau gobe suna can jibi suna nan rana ɗaya sai su je gari biyar taimaka mu kawo mu dauki samu cikakken tsaro da mu da jama'an mu kuma ba muna tunanin sai dai yanzu idan sun gama operation mu ji abin da ya ba amma mm. har ana zargin akwai karamin yaro da suka kashe amma ba iya cikin sai mutanen sun dawo don duk sun gudu sun koma cikin duwatsu. ta bakin wani wanda ya so a sassauta sunansa kenan sabili da dalilai na tsaro tun da farko a hirar da muka yi da shi kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina cp sunusi buba cewa ya yi aikin tsaron rayukan jama'a da kuma dukiya ba aiki ba ne kaɗai na 'yan sanda ko ko jami'an tsaro saboda haka jama'a ya kamata haɗa kai gaba ɗaya a taimakawa jami'an tsaro harka ne wadda kowa dole sai an haɗa gwiwa an tabbatar an cimma nasara game wannan al'amari mutane suna nasara wa harkar tsaro zangon kasa saboda biyan bukatan kansu to kaga wannan ba zai kai mu ko ina ba Jan hakan ya sanya na sami wani mai sharhi a game da harkokin yau da kullum don mu ji ina mafita. Wato tsakani da Allah abin da za a yi na ɗaya dai mutane su jajirce a ci gaba da addu'a kuma jan taru a samu masu ba da bayani na kirki waɗanda za su tallafa mu mutanen nan a rage kashe su a rage wulakata su ko kuma a yi wurin mikiya a zanna musamman a kafa sansanoni na sojoji waɗanda za su tallafa mu waɗannan mutane don a daina halaka su. Hmm. Ya zama wajibi gwamnati ta ɗauki mataki na gaske mun san tana kokari amma ta ƙara kokari wa'annan mutane tun da sun riga sun taho sun yi 'yan ta'adda sun daina jin tausayin jama'a ya zama wajibi su kuma su ji tsoron Allah in masu jin shi ne su haƙura su kyala mutane su zauna lafiya inda matsalar take ko an san su in ka ba da labari gobe da safe kai za a ƙarshen rahoton kenan san sha'ib malamfashi murya amurka daga birnin katsina a najeriya